الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أنقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa da ku a masallacin hana cikin balo a nan birnin bauchi a yau goma sha uku ga watan al-muharram shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya zo daidai da goma sha sha biyar ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna karatu daga cikin wannan littafi mai albarka na sanin cikin musulunci bisa fahimtar mas'abar imamu ahmad ibn hanbal wallafar shekh muwaffaq ibn gudama allah ya ƙara rahama allah ya rahama a gare shi mun kammala babul gusu da yake magana akan wanka yau kuma in allah ya da za mu karanta babu tayammu babu tayammum wato babu da zai koya mana yaya ake taimama waɗansu halaye suke iya sawa taimama ta shar'antu a gare ka sannan in ta shar'antu ta yaya ake yin taimama yaya take inganta yaya take iya ɓaci sannan waɗansu halaye ne zai iya sa ba za ka yi taimama waɗansu halaye ne bai kai a ce za ka yi taimama wannan babi ne mai muhimmanci ga rayuwar mu yau da kullum amma kafin nan akwai kaɗan daga cikin abin da muka bari kwantar na karatun baya wanda lokaci ya hana ba mu samu damar ambatonsu ba waɗansu 'yan matsaloli ne da ƙaitattu kamar haka in ba manta ba mun yi bayani ne akan wanka a musulunci wankan da ake na tsarki wanda ya haɗa da yadda ake wankan janaba da yadda ake wankan haila da yadda mace za ta yi wanka na jinin nifasi duk wannan iri ɗaya ne haka ne ko to akwai matsalar alfau alfau shi ne abinda wasu malamai ke ce shi ne haɗawa a jere ba tare da ka tsaya idan mutum yana alola dole ne ci gaba da yin alolar ba tare da ya tsaya ba in har yana so alolar ta inganta misali shi ne- ka fara alwala ka wanke hannu ka wanke fuska an gane ka kurkure baki ka shaka hanci ka wanke fuska ya aka ce bismillah an kawo abinci sai ka ga kada ka rasa abincin nan sai ka dakata da alwala sai ka je ka jona an fahimta tunda ka riga ka wanke hannu ai wanke hannu ya zama na cin abinci sai ka ci abinci sai da aka gama ka ɗaure hannunka yanzu da ka dawo sai ka sake fara alola daga farko ko kuma wanda za ka fara yanzu in ka zo za ka ci gaba da wanke hannaye ka karasa kuna gane magana wannan shine inda matsalar alfauru take zuwa malaman da suka wajabta alfauru sai su sa dole ka sake saboda baka yi ta ajere ba musamman kuma in har ka bar gabar da ka wanke a baya ta bushe to bai halatta baka ci gaba sai ka koma daga an fahimci wannan ko to shin wannan hukuncin haka yake a wanka ma idan mutum ya fara wanka dole sai ya gama ko kuma a'a yana cikin wanka da ruwa a shawa ya yi rabi sai aka ɗauke ruwa sai zama na dole ya dakata ya ɗauki tawul ya ɗaura ya koma ya je ya ɗebo ruwa an fahimta a rijiya kafin ya yi wanka da shi in ya ɗebo sai ya sake farawa daga farko ko kuma ya riga ya rabi yanzu ɗorawa ne kun gane magana alfahun? ko kuma mutum ba zai iya wanka ba da ruwan sanyi sai da ruwan naɗi da aka aka dafa ruwa yana cikin wanka a cikin duhu bai sani ba sai kafar sa ta kwakar da ruwan sai zama na dole sai an sake dafa wani ruwan da aka dafa ruwa da ya zo zai tsora daga inda da ya tsaya duk da cewa wurin ya bushe ko kuma sai ya ci gaba ko kuma ko kuma kawai ko kuma sai ya sake daga farko musamman ga mata da ba sa son cika kansu ta riga ta wanke kanta ta ci gaba ruwa ya kare yanzu ta karo yanzu ta wuce ta sake wanke wannan kan ko za ta dora kuna gane ko to jumhurin malamai sun ce almuwalatu ko kuma alfawru ba wajibi ne. an fahimci wannan ko sai dai kawai in ya kai ga a ce wata gaba ta bushe amma don ka fara wanka sai ka tsaya kai wani abu sai ka dawo to kana iya dorawa daga inda ka tsaya sai ka ci gaba an fahimta mazhabar imamu malik ibn anas ita ce take alfauru wato hadawa a daina ce gaggautawa ba gaggautawa bane hadawa a wuri guda shine ma'ana alfauru ba wai kai da sauri ba a'a in ka fara karka tsaya kun fahimci wannan ko to su ne suka ce kamar yadda a alola wajibi ne to a wanka ma wajibi an fahimci wannan amma zancen jumhuri ya fi karfi ta fuskar cewa wanka Allah ya ce wa idza kun wa in kuntum junuban fatahharu an gane ko wa man ammama wa man ammama jasadahu bil ma'i faqad tatahha duk wanda ya gama jikinsa da ruwa yayi sawa'un yayi ne fauran ko kuma ya yi ne ta hanyar abin nan ya yi wannan karon daga baya zai ci gaba matukar dai ya zama wanka ya haɗu duka ya zama wanka an fahimci wannan wannan shi ne zancen jumhuri Matsalar ta biyu ita ce matsalar tartibi Allah cewa ya yi a cikin ƙur'ani wa in kuntum junuban fatsaharu in kuna in kuna da janaba ku tsarkaka ku yi wanka wala junuban illa abili sabilin hatta ta fita su sai kun yi wanka to wannan wankan manzon Allah sallallahu alaihi a hadisin Aisha da hadisin Maimuna da kuma hadisin Ummu Salama ya koya mana yadda ake wanka waɗannan abubuwa da annabi ya jera in ka zo wanka dole sai ka jera kamar yadda a alola dole sai ka wanke fuska kafin ka wanke hannaye kafin ka shafa kai kafin ka wanke kafafu idan ka gabatar da shafan kai kafin kafin wanke fuska ai ba ta yi ba tunda Allah ba haka jira ba amma qur'ani da Allah ya tashi magana akan wanka bai yi magana akan ayi daddai ya bai jera sunayen gabobin ba kawai sai ce ku tsarkaka sai suka yi sabani alola ma kamar wanka ne sai ka jera yanda annabi sallallahu alaihi yayi ko kuma a'a shi kana iya sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo abubuwa da muka faɗa yanda yayi ya fara da tsarki sannan sai ya yi alola sannan sai ya wanke kai sannan sai ya wanke sauran jiki bayan ya wanke hannaye nan guda biyu to kai da ka zo sai ka fara da wato wanke jiki kawai gaba daya daga baya sai ka zo kai alola ka gaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuna ganewa ko kuma sai ka fara daga kafa kana yin sama wanke kai annabi ya fara yi kafin ya wanke sauran jiki kai sai ka fara da ko ina a jikinka daga baya sai ka wanke kai wankan yayi ko bai yi ba kuna gane magana to a wurin jumhurin malamai wankan ka yayi ba dole sai an samu tartibi ba irin yadda ya zama dole a samu a cikin alwala saboda Allah cewa wa in kuntum juruban fasahu amma mazhabar zahiriya suka ce dole ka jera saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato yadda qur'ani yace ku tsarkaka shi kuma sai nuna mana aikin sa ga yadda za a tsarkaka haka dole ka yi irin nasa in baka yaka ba wankan ne ba amma zancen da ya fi rinjaye shi ne zancen jumhuri cewa mai ne inda dai ka riga ka yi wanka wanka ya yi tsawafin ta ƙasa ka fara ko ta sama kai idan kana tafiya sai aka fara ruwan sama ma kokon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya zo zai jika kai kuma kana da janaba sai ka ce a to tun da haka ne kawai shi kenan na niyan wanka sai ka yi niyya a ranka sai ruwa ya dake ka ya daki ko ina kuma ya jika ko ina kayi wanka kayi wanka saura ka ga ba a samu tartibi ba an fahimci wannan ko ha kuma inda zaka ka fada a cikin ruwa kayi yi iyo ka yi nintsaya tare da niyyar cewa ka yi wankan tsarki shi ke ya riga zama wanka matsala ta gaba ita ce matsalar mutum wato ya ji mani yana zuwa sai ya tsare shi sai hana shi fita kamar mutum ne gauro ne yana jin tsoron in ya tashi aka ce ya yi mafarki to zai samu matsala bai da ruwan ɗumi da zai yi wanka sannan kuma wato idan ya bari ya gama wannan mafarkin ya tashi shi kansa ma yana jin kunya ma a ce je wanka da asuba saboda wani dalili zai sa ka wanka da asuba an fahimta saboda haka sai ya nemi yadda zai yi a ce ya hana wannan mafarkin ya tashi ya ji mani yana zuwa sai ya noke sai mani bai fito ba kun gane magana da mani ya fasa fitowa sai ya tashi sai je ya yi wanka yana gama wanka sai mani ya fito kuna gane wannan matsalar ko kuma da ya matse din ya hana maniyin ya fito tawakun ya riƙe da hannunsa sai maniyin bai fito ba ko kuma ya noke maniyin ya ki fitowa shi wannan abun ya sa wanka ya wajaba a kansa tunda shi ya hana maniyin inda ba don ya hana shi mana ya fito kun gane matsala idan mutum shi ya hana kuma maniyin ya zama bai fito ba to bisa ga zancen jumhurin malamai wato wanka bai zama wajibi ba a kanka saboda abinda aka jingina shi na wannan wankan shi ne ƙurujul maniyi fitowarsa don haka tun bai fito ba ba abinda zai sa a ce wanka ya waje ba kamar mutum ne ya je abinda zai iya karya masa alola sai ya rike ya ana shi fita ai alola ba ta kare ba mutum yana jin fitsari bai sa alola ta kare ba sai fitsarin ya fito waje ba wai samuwan fitsarin a jikinsa shine abinda da ke karya alolan ba fitar ne zaka shi ma maniyi fitarsa ne ke sa a ce mutum wanka ya zama wajibi a kansa ba wai ya ji maliyin yana fitowa jama'a an fahimci wannan wannan shine maganar jumhurin malamai kuma shine rajihi amma idan mutum ya rike shi bai fito ba sai daga baya kuma sai ya fito an gane to nan shi ma zancen jumhurin malamai shine wanka ya waje ba a kansa tunda sababin da zai iya sa maniyin ya fita an gane ya riga ya faru don haka daga baya shi ya hana shi ya fita to daga baya sai zai fita abinsa to wannan sai mutum ya yi wanka saboda wannan kun gane wannan lokacin da ya hana fitarsa shi kenan ba wanka a kansa amma sai daga baya ya ci gaba da harkokinsa sai ya ji ya fita to wannan sai ya ji ya yi wanka inda zai ci gaba a haka bai fita ba shi ke akwai bambanci tsakanin wannan da matsala ta gaba ita ce mutum ya yi janaba ta hanyar jima'i amma kuma maliyi bai fita ba mun ce sai mutum ya yi wanka saboda ba fitan maliyi ne kaɗai ke sa a ce janaba ta kama mutum ba in har mutum ya yi jima'i ko da fitar da maliyi ba sai ya yi wanka haka ne to mutum ya yi jima'i bai fitar da maniyi ba sai ya je ya yi wanka sai bayan da ya gama wankan sai maniyi ya fito kun gane wannan magana to wannan shi wanka bai waje ba a kansa mai maimaita ba me yasa saboda ba shi ya hana maniyin fita ba a wancan karon na wancan mutumin da muka faɗa shi ya matse maniyin ya hana shi fita yanzu kuma ba shi ya hana ba sai zo ya iya abin da Allah ya tsora masa wa in kuntum junuban fatahharu wa kar kana junuban fatatahhar an gane magana don haka sai ya zama wanka ya waje ba kansa sau ɗaya ya riga kuma ya yi idan aka samu rata na jinkirin lokaci tsakanin lokacin da mani ya kamata ya fita bai fita ba sai zuwa wani lokaci maganganun malaman guda uku ne jumhurin malamai sun ce babu komi a kansa saboda lokacin da ya kamata ya fita ya riga ya wuce bai fita ba kuma ya riga ya wankansa imamu abu hanifa ya ce za mu yi la'akari ne da cewa sai dai in mutum ya yi fitsari a tsakani bayan da maniyin bai fita ba sai ya yi fitsari to daga ba ya fito wannan ya nuna cewa wannan maniyin ba za a yi la'akari da shi ba sai zama kamar hukuncin wadiyu amma in bai yi fitsari ba ya nuna cewa wannan maniyin yana haɗe da wancan don haka sai ya sake wanka ana fahimta ko maganar imamu shafi'i ko imamu ahmad shine cewa fitan maniyi kadai shi ke sa a yi wanka don haka tunda da ya fita ko sai ya je ya yi wanka amma maganar jumhurin malamai ta fi karfi na bambanta tsakanin wanda ya hana fitan maniyin da kuma wanda maniyin ya fita don kansa kun gane bambanci Za ka wanda ya hana shi fita inda gaba ya fita sai ya yi wanka wanda kuma ba shi ya hana shi fita ba daga baya bayan ya yi wankansa to ba zai yi wanka ta biyu ba an fahimta wannan su ne ɗan matsalolin da dama aka bi mu bashi ka haka za mu karanta babu tayammum sai kuma mu ji abin da malam ya ce bismillah na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جان وله شروط أربع أحدها العجز عن استعمال الماء من ماء عدده أو خوف الضرر لاستعماله لمرض أو ضوء شديد أو ضوء الأقص على نفسه أو ضوء الأقص على نفسه أو ماله أو رفيقه أو ضوءه على نفسه أو ماله في طلبه أو في عوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في فرض مدده أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي الثاني الوقت فلا يتيمم بفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها الثالث النية فإن تيمم لنافلة لم يولي به فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما جاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويقبل التيمم ما يقبل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم بارك الله فيك. malam ya ce babu tayammu babi akan taimama wa sifatuhu siffar yadda ake taimama ita ce an yadriba biyadaihi ala sa'idi tayyib ne mutum ya buga da hannayensa guda biyu akan ƙasa mai tsarki barbatan wahidatan bugu guda ɗaya fayamtahu ma wajahu wa kaffai sai mutum ya shafi fuskarta da hannayensa tafukan kenan cikinsu da wajensu da wannan bugu ɗayan da ya yi لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعباس saboda faɗin annabin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga amma yace da shi inna ma kana yakika haka ai iyaka da ya ishe ka shine ka yi haka kawai wa zaraba bi yadayhi ala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya buki ƙasa da hannayensa guda biyu fa masaha bihi ma wajhahu wa kaffai haka ne sai ya shafi fuskarsa da hannayensa guda biyu da wannan bugun da ya yi wa in tayammama bi aksara min darbati idan mutum ya yi tayammama da bugu sama da ɗaya duk da cewa nawa aka ce ɗaya sai ya buga sama da ɗaya au masaha aksara ko mutum ya shafa sama da shafa sau ɗaya jaza ya halatta walahu shurukun arba'a taimama tana da sharuɗa guda hudu ahaduha sharaɗi na farko al'ajizu ala isti'malil ma gajiyawa akan amfani da ruwa ko rashin samun damar amfani da ruwa in ma bi adamihi ko dai saboda babu ruwan aw li khawfi darari min isti'malihi li maradin aw bardin shadid ko kuma saboda tsoron cuta min isti'malihi saboda amfani da ruwan li maradin saboda mutum yana da cuta a jikinsa aw bardin shadidin ko kuma saboda akwai sanyi mai tsanani au li khawfi al ko kuma saboda tsoron ruwa, ala nafsihi akan kansa shi wanda zai yi taimaka au rafiqihi ko akan abokin tafiyarsa au mahimatihi ko akan dabbarsa to wannan ma kuzuri ne da za a iya cewa rashin wato rashin samun damar amfani da ruwa an kaufin ala ihi ko kuma saboda tsoron da yake yi a kan kansa au malihi ko tsoron da yake yi a kan dukiyarka fi talabihi a wajen neman ruwan au iwazihi ko kuma saboda tsoron talaucinsa da rashin samun damar kuɗin da zai iya saya illa bi samanin kafi ba zai iya samun ruwan ba sai dai da kuɗi mai yawa shi kuma bai da kuɗi mai yawa fa in amkanahu isti'maluhu fi ba'd badalihi idan ya samu damar yin amfani da ruwan a wani bangare na jikinsa aw wajada ma'an la yakfihi li taharatihi ko kuma ya samu ruwan da ba zai ishe shi yin tsarki gaba ɗaya ba istamalahu sai ya yi amfani da iya ruwan da yake hannunsa wata yammama lilbafi sauran abin da ya rage a jikinsa kuma wanda bai samu ruwan ba sai ya masa taimama الثاني sharaɗi na biyu akan amfani da da akan yin taimama da ingancinsa alwaktu shine lokaci fala ya tayammamu li faridatin qabla waqtiha mutum ba zai yi tayammama ba wa sallar farilla kafin lokacin ta shi ba wala li nafilatin fi waqtin nahyi anha kamar yadda mutum ba zai yi tayammama ba don nafila a lokacin da aka hana yin nafila asali shar'i na uku anniya shine kuduri a zuci. fa in tayammama li nafilatin idan mutum ya kudurta a zuciyarsa cewa zai yi taimama ne don nafila lam yusalli bihi farza to mutum ba zai yi sallar farilla ba da wannan taimama wa in tayammama li faridatin amma in yayi taimama don sallar farilla falahu fi'luha zai iya yin sallar ita wannan farillan wa fi'lu ma sha'a min al-fara'id wa nawafil da kuma yin duk wata sallar da ya so na daga farillai ta, ko kuma na filoli hatta ya kuru da ha har zuwa lokacin da lokacinta zai fita rabia sharaɗi na hudu a turab shine zama an yi amfani da turbaya mai wajen yin taimama fala ya tayammamu illa bi turabin fahim ba a yin taimama sai dai da turbaya mai tsarki lahu gubar wanda yake da kura irin na turbara wa yubtilu tayammuma ma yubtilu taharatal ma duk abin da yake bata tsarkin ruwa to yana bata taimama wa khurujul waqti haka kuma fitan lokaci shi ma yana bata taimama wal qudratu ala isti'malil ma' da samun damar iya amfani da ruwa shi ma yana ba su taimama wa in kana ko da mutum yana cikin sallah an ji wannan karatun mala yake babu tayammum wannan babu ne da zai mana magana akan at-tayammum at-tayammum kalma ce da aka ciro ta daga wato abin nan kudurin abu da nufin yin wani abu asalin ma'anarta a larabci shine alkastu wal irada mutum ya ji ya nufaci zai yi wani abu ko ya nufaci zai je wani wuri idan an ce ka yi nufin za ta je wuri kaza to ana amfani da shi a larabci a ce mutum wato tayamma daga wannan kalmar ne allah maɗaukin sarki ya ce wala amin albayt alharam ma'anarsa wala qasidin albayt alharam to amma ma'anar da ake nufi a fikihance a nan shine qasdu sa'id tahir an gane ko bil mathi ala a'da'in makhsusa bi sifatin makhsusa bi niyyatin maksusa istibahatan lis salah wannan shine ta'arifin jumhurin malamai qasdu sa'id al-tahir nufatar ƙasa wadda take mai tsarki ka nuface ta ka yi amfani da ita bi sifatin maksusa ta wata irin sifa ta musamman wanda aka koya maka ko wanda za mu karanta bi niyatin maksusa da niyyar niyya ta musamman ita ce niyyar yin taimama ba kawai ka nufata ka taba kuma ba tare da niyyar yin taimama ba ko da a ce ka yi ka taba kasa amma ba ka yi niyya don niyyar taimama ba to ba ta zama taimama ba an gane ko sannan kuma bilmasi masi ala a abadin masusa ta hanyar yin shafa a kan waɗansu gaɓoɓi na musamman ba ko ina ake shafawa ba sai waɗansu gaɓoɓi na musamman istibahatan lissala saboda mutum ya halartar da sallah wannan tarihin tarihin jumhur ne malaman da suke ganin cewa ana yin taimama ne saboda halartar da sallah ba saboda kawar da hadisi ba wanda wannan matsala ce da sai a gaba za mu ji ta, an dai ji ma'anar taimama a takaice to malam sai ce zan yi maka bayani akan wannan wannan siffa ko wannan hai'a ta ibada ta musamman wadda take a cikin babin tsarki babu tayammum ay ta'adhkuru laka jumlatan min al-ahkam wal masail al-muta'alliqati bit-tayammum min haythu kayfiyatuha wa shurutuha wa arkanuha wa sifatuha wa mubtilatuha zan yi maka bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da taimama taimama din nan babi ne daga cikin babukan ƙarfi wanda ake kai shi ƙarshe-ƙarshe shi ta kuka ji mun gama da alola mun gama da shafa a kan hutu mun gama da wanka kafin aka zo nan an gama da babin ruwa saboda taimama takan zo ne in babu ruwa ba ka sai an je can ƙarshe a kawo ta an wuce alola da wanka saboda tana madadin alola tana madadin wanka an gane ko wannan shine wato babin taimama taimama din nan tana ɗaya daga cikin kasa'is da wannan al'umma suke cin albarkan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk al'ummomin da suke baya ba ba su taimama ba in ka rasa ruwa sai dai ka sayar da za amma ba taimama amma manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar da ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ni an bani baiwar abubuwa guda biyar waɗanda ba wani annabi cikin annaba wanda suka zo na da aka ba shi. ɗaya daga cikinsu da ya ambata shine ju'ilat liyal ardu ha masjidan wa tahura ni Allah ya sanya mun ƙasa a ko ina ta zama wurin sallah kuma wurin iya yin tsarki Za ko ina ko ina ana iya yin taimama ko ina kuma ana iya yin sallah a ga cewa taimama sai ta zama khususiyya ce ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan taimakon kuma ijma'in malamai kaf ya tabbata akan cewa wato tashar 'antu a musulunci ya halatta a yi ta idan dalilan yinta sun kama kuma tana madadin wanka ne da sallah da kuma alola a cikin babin tsarki wannan ijma'i ya tsoro ne akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin littafin Allah Allah madaukakin sarki ya ce mana a cikin wannan aya da muka saba karantawa a cikin bajin alola ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fafsilu wujuhakum a cikin suratul ma'ida da kuma ta cikin suratul nisa da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to Allah a can karshe cikin waɗannan ayoyi guda biyu sai ce falam ji ma'an in kun zo yin wankan da aka sa ku ko alolar da aka umarce ku sai ba ku samu ruwa ba fata mu, sa'idan tsayiban to ku nufaci ƙasa mai tsarki sai ku yi taimama famsahun bi kuma wa aydikum sai ku shafi fuskokinku ku shafi hannayenku haka Allah ya tsaya a suratul nisa a suratul ma'ida sai Allah ya ce minhu daga gare shi an fahimci wannan ko wannan minhu a nan gaba kaɗan za mu ji matsala a akan saɓaninsu kan aikin wannan mintin sannan daga cikin dalilai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da shi ma malam ya kawo hadisin Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir yayi tafiya da yi tafiya sai da raba ta kama shi ya nemi ruwa bai da ruwan da zai yi wanka da shi don haka sai ya amfani da ƙwaƙwalwarsa sai fahimci cewa a alola ya san in baka da ruwa ana taimama amma bai san in an rasa damar ruwan da za a yi wanka ba kuma ana iya taimama sai ce to da a alola ana iya taimama kuma sai a shafa hannu da fuska to yanzu wanka kuma ina da ina za a shafa duka jiki yace fa tamarrabtu fi sa'idi kama ta tamarrabu dabba sai dai birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima a ƙasa za ka sai dukkan jikinsa saboda Allah yace ce faɗa a rudu jikin ku sa ruwa yanzu kuma duk jikinka ka kasa kasa sai ya sallata sai dawo ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzon Allah ya ce ha ba kai kuwa inda ma kana yakika an ta kula biya da ka haka ka sha wahala an iya abin da isa gare ka shine kai haka kana yin hakan nan kai haka kai haka ka shafa zurgar ka gama fa idan an taqatta hulka ka riga ka gama tsanci sai kai kalla an fahimci wannan saboda haka wannan shine dalili daga cikin dalilan kuma akwai wato hadisi Imran ibn al-Husayn wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa suna halin tafiya sai aka tsaya a wani wuri aka ci zango aka kwana sai aka yi sallar asuba da aka yi sallar asuba bayan an yi alola sai annabi ya hangi wani mutum a can shi bai salla ba sai ta so ya zai same shi ya ce kai ma mana ka an tu salliya ma alkawu me ana ka kai sallah tare da mutane gashi ana ta sallah sai mutumin ya ce ai ni ina da jaraba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce alaika bis sa'idi fa innahu yakfi je ka ka samu kasa ka je kai taimama wannan ya ishe ka ai ba dole bane sai an samu ruwa tunda an raka ruwa zaka iya yin taimama sai kai sallar an fahimta waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke nuna shar'antuwar taimama saboda wanka ko kuma saboda alula to malam sai ya fara da bayanin yaya ake yin taimama wanda kuma yana da muhimmanci da mu ko hu ga yadda ake yi ne malam ce yadda ake yi ne ka sa hannayenka duka biyu a ƙasa ai kuna gani na ko ka tsora hannunka an ya ba bi na ya buga shi ne ya tsora hannunsa ya taba ƙasa in ya tsora hannunsa ya taba ƙasa na farko dai tsorawar Shi ne hannunka ya taba kai ka taɓa da kanka in kuma ba za ka iya ba ta hanyar hannunka ya shanye ko baka da lafiya ba za ka iya motsi ba sai wani ya taba sai ya shafa mata duk ya halatta kuna ganewa da kyau amma dole ne a taba kafa an yi riba saboda annabi sallallahu alaihi sallama fadaraba biyadaihi al'arba sai ya taba kasa da hannayensa tabawa shine ma'anar wato zaraba ba wai ana nufi ka daka a tabawa ake nufi idan ka taba din nan ya nuna da ya ce ya daihi ka taba idan kasar ce kura ta zai ta taba ta haka kawai ba tare da ka taba kasa ka shafa ba sai ta zo ta goga sai kura ta zo ta taba ta a wurin malaman da suka tsora cewa su sharaɗin su shine ƙura ta taɓa ka su a wurin su taimama ta yi in kai niyya kamar da muka ce in wani sama ya buge ka kun fahimta a wurin malaman da suka ce bukatar ita ce ka tsora hannunka a ƙasa ka yi wannan amaliyar ta ibada ta motsin shafawan shi ake bukata ba wai ƙasar ce aka damu da ita ba su kuma bai yi ba sai ka yi haka ka shafa da hannunka ko in ba za ka iya ba wani ya shafa maka amma dole a shafa saboda an ce fa masaha wannan shine zancen don Allah ce famsahu bi wujuhi kun fahimci wannan shine zancen da ya firin jari dole sai ka shafa ko kuma a shafa ma. sannan yake cewa ala sa'idi fayyi akan ƙasa mai tsarki ƙasa mai tsarki din nan wanne ne ƙasa mai tsarki shine ƙasar da babu najasa a kanta mun yi bayani akan najasa a baya shine in akwai najasatul maka to wurin bai halatta a yi sallah ba kuma bai halatta a yi tsarki da shi ba don inda za a yi alola a inda za a yi taimawa dole zama yana da tsarki shi ne ma'anar sa'idan ba. a cikin alkur'ani allah maɗaukacin sarki ya ce fata yamma musa idan ba ku yi taimama da ƙasa mai tsarki to an ɗan yi saɓani a kan menene sa'idun fayyib sa'idun fayyib a wurin waɗansu malamai shine a samu turbayan ƙasa saboda sa'id din nan a wurin su shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara kamar masabar hanabila da masabar shafi'iya wanda wannan masabar tana ciki wanda muke karantawa dole sai an samu garin ƙasa ƙura wanda za ka shafa a gani a jikinka suka ce saboda Allah matsaukacin sarki ya ce famta ɗin kuma wa minhu ku shafi hannayenku da fuskokinku daga wannan ƙasar da sai an samu kasar ta taba ka an ganta shine milhu wannan mintin lik tabshidi ne a wurin ana gane ba suka ƙara karfafawa da magana abdullahi ibnu Abba. allah ya ƙara yarda gare shi da babanta. yana fassara ma'anar fatayamma musa idan fayyiba ya ce a sa'idu fayyib huwa alladhi yasluhu lizira'a ko yasluhu linnabat ya sululu li nabatin zara duk ƙasar da ake iya yin shuka har tsiro ya fito shine ma'anar sa'id saboda Allah ce sa'idan tayyiba Allah ce kuma wal balalu tayyibu yakhruju nabatu bi izni rabbih to haka sai yace sai inda zai iya tsira kaga kenan in wurin dutse ne tsiro ba zai iya tsira ba ko to ba a tafi ma akan dutse in wurin yashi ne zalla inda ba zai iya tsira da ƙasa ba ban da shi kun fahimta sai ya zama akwai garin ƙasa wani shine matsabar hanabila da shafi'iyya amma matsabar malikiya da hanafiya wanda ita ce kuma matsabar da tafi rinjaye wanda akanta kanta muke ita ce matsabar imamu abun nan shekul islam ibnu taymiya shine duk inda ya zama sunansa ma sa'ida ala wajhil ard duk abin da ya zama shine fuskar ƙasa don Allah ce sa'idan tsayiban wuri mai tsarki annabi ta salama ko ya ce waje ina liyar ardu kulluha kasa ko ina inda nan shine kasa a wurin ba wai dole sai garin kasa ko turbaya ba wurin dutse ne shine kasa a wurin to shine wurin taimamarka wurin yashi ne shine kasa a wurin shine wurin taimamarka ka wurin tako ne shine kasa a wurin shine wurin taimamarka kai wurin ma akwai ciyawa kamar irin grass carpet din nan a wurin Imam Malik shine kasa a wurin ko ina ko ciyawa shine sa'idan tayyiban a wurin wannan ma ta fi karfi duk abin da ya zama shine kasa saboda an ce maka ka tafi nemo kasa to ka haka ne a ce ka je nemo ruwa ba kuma Allah ce falam ta jidu ma amma ku samu ruwa ba ku yi taimama da baka ga ruwa ba kasan ma ta ce ka je nemo akan bai ka tsaya akan kasa ba ka kawai yi taimamar ka in dai nan ne kasa a inda kake yi taimama jama'a an fahimta nan ne malam yake cewa fa yamsahu bihi ma wajen wa kaffayhi sai mutum ya shafi fuskarta da hannayensa da wannan wato tafuka guda biyu to kenan ga yadda ake yi kura gani na in ka zo yin taimama baka da ruwa saboda za ka yi alola ka rasa ruwa ko saboda janaba ta kama ka karasa rasa ruwa ko mace ta gama haila kuma ta rasa ruwan da za ta yi wanka kafin ta yi sallah an gane ko sai ka kawo hannayen da guda biyu sai ka ɗora a ƙasa ka haɗa su ka raba su ba matsala kun gane magana in ka ɗora su a ƙasa sai ka ɗaga sai ka shafa fuskar ka famsa ku bi wujuhi kuma Allah ya shafa fuskar ku wa aydikum sai kuma ku shafa hannunku zuwa nan aikin manzon Allah ta kalma shi zai nuna mana cewa ya wanke ya shafa zuwa nan ba sai an shafa zuwa nan ba sannan kuma a cikin alkur'ani ko a hadisi in ka ji an ce aydikum aka yi shiru to ana nufi zuwa nan ne in akwai ƙari Allah zai faɗi ƙari shi yasa da Allah ya zo magana akan alola sai ce famtilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki inda ya ce wa aidiya kuma ya shiru da ya zama zuwa nan da yake ilal marafiki ta ya iso zuwa nan amma nan da yake bin wujuhi kuma wa aydikum da yake ilal marafiki ba to za zaka tsaya manzan Allah ma sun salama anan ya tsaya jama'a akwai ji wannan jama'a akwai wuya ka tsora hannunka ka daga ka shafa fuskarka sannan kuma ka shafa hannayenka sai karkamar salatu an fahimci wannan da kyau wannan shi ne da ake yin taimama wannan abun in ka yi shi ya zama madadin alola kuma ya zama madadin wanka a na wanka ba sai an shafa har jiki ba kamar da a na alola ba sai an yi shafan kai ba in aka shafa hannu da furta shi ke manufar taimama ita ce ta nuna tsantsan abu, tsantsan bautar Allah in ke ta kawai kayi Allah ya ce kayi kaza ba wai bukatar dama ita ce a ganka kana shafar kasa ba in kasan ne Allah yake so sai Allah ya ce maka karkai sallan ba ya tashi gara rami amma ba kasar ba ce Allah ya damu da ita ibadar da zaka yi motsin famsahu an gane wannan magana za ka wannan min hudin ba izi ba ce kamar yadda su fahimtar shafi'iyya da hanabila cewa dole sai an samu wato shay'un min turabil ardi ko min gubariha yusibu al'adu ba haka bane wannan min din lilibtida'i ne kamar yadda mun taɓa yin bayani a baya cewa min tana zuwa lilibtida lilibtida'i ghaya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa kaga min din nan lilibtida'i don ka in kun zo in kun zo ku fara da nan shine ma'ana abin da Allah yake riki an gane ko wannan shine yadda ake yin taimama to shine malam sai ya kawo hadisin Ammar bin Yasir wanda wannan hadisin yana cikin sayar Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai ba sai ka shafa duk cikin ka in ka shafa hannayenka da fuskarka shi kenan to wannan shafar fuska da hannayen Allah ya ce fuska wa aidiku da hannayenku to idan ka zo sai ka fara shafa hannaye kafin fuska taimama ta yi taimama ta yi tartibi ba wajibi ba ne ya halatta ka fara da shafa hannaye kafin ka shafa fuska kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fara da fuska wata rana ya fara da hannaye amma a alula ba a taba gani ya canza tartibi ba shi yasa tartibi ya zama wajibi a alula amma a wannan tartibi ba dole bane jama'a an gane ko ka fara da fuska ko ka fara da hannu abu na gaba shine malam ya ce idan mutum ya zo yin taimama sai ya shafa sama da daya alula ai sama da daya ake wankewa ko sai mutum da ya shafa haka sai haka daya sai ce bari ya tsara shine ce ba matsala ko kuma an ce ka buga sau ɗaya sai ka yi haka ka yi haka shi da ya haka sai ya tsara sau biyu kafin ya na fuska shi ma ya ce ba matsala abin da ake nufi shine taimamar ka bata ɓaci ba abin da yake nan saɓani shine an sa ka kai hakan ko ba a sa ka ba an sa ka kai sau biyu ko ba a sa ka ba shine inda saɓani yake amma dai sun ce in ka yi sau biyu an gane ko ba matsala amma an sa ka ka wuce ɗaya ko ba a sa ka ba shine aka samu saɓani kala uku farko ita ce mazhabar nan su imamu ahmad waɗanda suka ce bugu ɗaya kawai ake yi ta biyu ita ce mazhabar imamu shafi'i wanda ya ce bugu biyu ake yi da kuma riwaya a cikin mazhabar malikiya mazhaba ta uku ita ce mazhabar ibnu sirin wanda yake ana bugawa uku ne wanne ne firin jaye wanda za mu ɗauka shine bugu sau ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ammar ibn Yasir cewa inna ma yatwika an taqula bi yadayka hakaza fa daraba bi yadayhi al-arda bugu nawa yayi bugu ɗaya su waɗancan suna da wani hadisi ne sai dai hadisin bai inganta ba wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al-mirfaqayn ai taimama bugu biyu ne bugu ɗaya don a shafa fuska bugu na biyu don a shafa hannaye zuwa gwiwan hannu sai dai kash wannan hadisi gashi imam malik ya rawaito sannan kuma imam hakim da azara kuma ne sun rawaito amma mai kufi ne kamar da ibnu hajar ma ya faɗa a cikin bulugul maram hadisin dai da inganta marfu'i ba don haka wannan marfu'in na amaru ibn yasir da kuma na imran ibn husayn dukansu sun nuna cewa wato musamman dai na amma ne ya ya nuna cewa fuska da hannaye ake shafawa kuma zuwa kuku ba sai an kai zuwa gwiwan hannu ba sannan kuma bugu daya ya wadatar an fahimta sai ma ce sharuɗa kafin a ce shafar da kai a taimama ta inganta ta zama maka taimama ingantacciya sharuɗa guda hudu ya ambata sharaɗi na farko shine ya zama baka da daman amfani da ruwa ne saboda inda ruwa ba za a yi taimama ba kuma za a iya amfani da ruwan kuma ba za a kai noma sharafi na biyu shine ya zama wato lokaci ya shiga sharafi na uku shine ya zama akwai niyya sharafi na hudu kuma shine mutum ya yi amfani da ƙasa to waɗannan sharuɗa ya kamata a bincike su ɗaya bayan ɗaya sai mu zaga tsakanin matsabomi mu ga wanne ne wanda ya fi zama shi da na farko shi ne al'adilu anil ma ko aliki imanin ma mutum ya zama ya gajiya shi ne gajiyawa bayan ka yi ƙoƙarin nema ke in ma da adalihi babu ruwa ta ne za a ce babu ruwa shi ne kana amfani da ruwan famfo ne kawai sai aka ɗauke ruwa cat a gidanka kuma ba ruwa a rijiya ya ƙare idan ka ce za ka jira sai an kawo ruwa ko za ka je siyowa ko za ka je ɗebowa ko za a aika a ɗebo maka kafin ka yi alula ka sallah ko kafin ka yi wanka ka yi sallah har lokaci zai fita ga wanda ya zama kamar babu ruwa ne ko kuma kana tafiya a daji inda kwata kwata dama ba ruwa kuna fahimta in ka ce za ka jira sai ka samu ruwa to lokacin sallar da kake so ka yi mata sallar lokacin zai fita shi kuma lokaci yana da girman da rashin tsarki baya iya kama ka matsala dole sai an yi sallah akan lokaci shigan lokaci sharafi ne tsarki ma sharafi ne amma a cikin sharuɗa wani ya wani ƙarfi maganar lokaci ya fi ƙarfi sama da ƙarfi kuna gane maganar kuwa dole sai ka yi tsarki kafin kai sallah dole sai a lokaci kafin kai sallah amma kiyaye lokaci ya fi ƙarfi sama da kiyaye tsarki shi yasa ko baka da tsarki idan ka ga lokaci zai fito sai ka yi sallah kun gane magana shi yasa dole sai ya zama sai ka koma ga taimama to wannan shine sharadi na farko ya zama cewa an gaza samun ruwa kama gazawa din nan fa ta kunshi cewa ka nema ruwan ka ko kuma ka fahimci ba damar neman mutane kala uku ne a wajen neman ruwa na farko shi ne wanda bayi da ruwa amma in ne ba zai samu mutum na biyu shi ne bai da ruwa amma yana shakkar zai samu ko ba zai samu ba mutum na uku shi ne wanda ya tabbatar ba zai samu ba mutum na farko din nan da shi da na biyu mutum na farko dole su sai ya samu ruwa an ɗauke ruwan famfo a gidansa amma makwabtansa akwai ruwa wannan ba zai kai nan ba kuna gane magana ba zai yi taimama sai ya je ya nemo ko kuma ruwa ya kare amma yana da kuɗin saya to wannan dole sai ya amfani da kuɗin saya saya mutum na biyu shine yana shakka cewa shi ma yanzu ya je neman zai samu ko bai samu ba to wannan sai ya yi kokari ya rasa ya samu ya kini cewa ba ruwa kafin ya yi sallah saboda Allah madaukakin sarki ya ce falam ta jibi, sai in ba ku samu ba wanda yake jin shakka kuma bai riga ya rasa ba ce sai ka tabbatar ka rasa shi ne ka shiga falon falanta jama'a an gane wannan mutum na uku shi ne wanda ya tabbatar da cewa ba ruwa ba hanyar da to wannan kawai sai ya sanya ka yi baccin ka tashi ka tabbatar dama ba ruwa kawai kana tashi ka yi kemawar ba ma sai ka tsaya kara nema ba kana gama sallah ya ka ce ai ba ruwa to ya ka ce ohon ruwa kai kan a lokacin da kai kana da tabbas ba a ruwa za ka ruwa kuma bai nuna kansa ba sai bayan ka yi sallah kana cikin sallah ne sai ka ga ruwa to wannan kuma wata matsala ce ita ce a can karshe malam yace in dai ka samu ruwan to sai ka yanke sallah kun gane wannan abu na biyu shine mutum yana jin tsoron cutuwa idan ya yi amfani da ruwan ta yaya za a yace mutum yana jin tsoron cutuwa shine mutum bai da lafiya in yi amfani da ruwa cutar za ta ƙaru ko kuma in yi amfani da ruwa zai samu cutar ko kuma akwai tsananin sanyin da zai iya sa masa cuta to wannan shi ma ya halatta yake mana amma nan ku fahimta da kyau kawai mutum ne ya tashi da asuba sai ya ji cewa in yi amfani da ruwa zai cutu ruwan sanyi kuma bai da halin ruwan sanyi bai da kuɗin kanazir da zai dafa ruwa ko kuma bai da matar da zai ce ma ta dora masa murfi ka bai san yadda zai yi an fahimci wannan wannan yaya zai yi shine sai aka ce zai iya taimama amma dukkan su kudin ala'akari da batun lokaci shine yanzu yana tunanin in ya ce sai ya jira ya samu ruwa to fa lokacin rana za ta fito in ya ce sai ya jira ya dafa ruwa to wannan shine ya halatta ya yi amfani da ruwan a ya yi amfani da taimama amma in ya san cewa in ya dafa ruwa zai iya ya gama dafawa ko ya je sayo kalanzir in ya kwankwasa gidan makwasa zai samu kalanzir ya dora to wannan sai ya jira ya samu ruwan zafi ya yi wanka kafin ya sallah ba a yin taimama saboda kar a rasa jam'i ana yin taimama ne don kar a rasa sallah a kan lokaci kun gane wannan kada kawai kana tashi ka dan sanyi ya ja ka an ta da kama sai ka zo koma masallaci ka shafa kasa sai ka zo ka jona sallah sai ka ce saboda a in dai ka san zai yiwu a yi ko da ka rasa jam'i amma lokaci ba zai fita ba to sai ka jira ka samu kai wanka an gane wannan da kyau shari'i na biyu shine kana jin tsoro ba haka kawai don ka dan ji sanyi a jikin ka sai ka ce zaka yi taimama ba sai kana jin tsoro wannan sanyin zai cutar da kai kun fahimci wannan da kyau saboda hadisin Amr ibn al-As shi yana tafiya ne sai ya zo sai sallarsa da taimama shi ne zo ta annabi su sanar ce kai sallah da janaba a jikinka in ce rasulullah na ji tsoron karin karin halaka na ne in na yi wanka na sa ruwa a jikina na tabbatar za a samu matsala sai ta sai da ce mama sai manzo Allah ya maka dariya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah baya dariya a banta dariyar ta nan ta ta ikrari ta takriri an gane ko abu na gaba shine ce ko kana jin tsoron ishi ruwa in kana da ruwan amma wannan ruwan iya na shan ka ne za ka yi talla kuma ga fiya wata daya a hannunka wannan in ka sha za ka kwankwaɗe shi ya za ka yi kawai sai ka shanye kayan ka ya kai ba da sha da alola wanne ne bi saboda in ba a sha in ba za a iya tallar ne za ka sai ka sha sai ka samu ka samu yadda za ka yi talla an gane wannan ko kana jin tsoron kishin ruwan wa wani da kuke tare da shi saboda kulawar da musulunci ke da ita akan haƙƙin wani ba haƙƙin ka kawai kai kanka ba ko da dabbar ka ce ruwan na wanda zaka bada dabbobin ka ne su sha in baka in ka dauka kai alola da shi ko kai wanka zaka rasa to wannan sai ka bada dabbobin ka su sha saboda rahama gare su kai kuma sai ke kimama jama'a an gane wannan ko kuma mutum ya ji tsoron iya je nemo ruwan nan fa zai iya fadawa cikin haɗari akwai barayi in ya je neman ruwa zai iya gamuwa da su ko kuma ya tsoron cewa in ya tafi kuma dukiyarsa ba shagon kare baka da wanda zai jira maka in ka je nemo ruwa za a zuwa maka sata sai ka tsaya kofar shagon ka sai ka yi tafi maka yi sallah in kana tsoron fitan lokaci ku rinka gane wannan ka'ida amma in za ka samu kafin lokaci ya fita sai ka jira sannan kuma ko kuma ga ruwan amma baka da kuɗin da za ka saya an sa mata kuɗi mai yawa wannan duk yana daga cikin dalilai to shine mala karshe ce in ka samu dama ga ruwan amma kuma ruwan ba zai ishe ka ba sai ce ka wanke iya inda zai isa ka yi taimaman sauran wannan sabani ne kashi biyu akan cewa shin ya halatta ka yi haka ko kuma bai halatta ba gare ka bi ma'ana idan ka zo tun da ruwa ba zai ishe ka ba kawai ka yi ka yi taimaman ka gaba ɗaya ka ajiye wannan ruwan ko kuma ka yi taimama ka yi rabi ka fara da kurkurar baki in ka wanke fuska ka wanke hannaye sai ruwa ya kare kawai zai ka yi taimama sai ya kare ta sauran koya za ka yi wannan shine maganar jihurin malamai cewa ka yi haka maganar wasu malamai ka waɗansu malamai kuma suka ce a aka ajiye wancan to wannan gaskiya kowane daga cikin yana da wajihi amma maganar da ta fi karfi a nan ita ce tun da Allah maɗaukin sarki ya ce falam tajidu ma'a baka samu ruwa ba kuma lalle baka samu cikakken ruwa ba kuma ita shi tsarkin nan la ya tajaza tsarki abu guda ɗaya ne fatayammamu Allah ya ce wancan kuma ku yi alola ko ku yi tsarki ku yi wanka fataharu don haka kawai tun da baka samu ba kawai ka yi taimama gaba daya saboda in ka ce mutum ya haka in ya zo mama ya riga ya wanke hannu ya wanke fuska sai kuma ya shafa ina ko da ba ruwan kwata kwata ma fuska da hannu ake shafawa ya riga ya wanke su sai ka ya sai ka ce shafa kafa da kasa kun gane wannan magana don haka kawai mutum abin da zai yi shine sai ya bari sai ya mama sannan mala yake cewa ba a yin taimama saboda aike lokaci ya shiga ne sharaɗi na gaba aike niyya ya faɗa maganan shigar lokaci wannan an gina shi ne a kan wata matsala gaskiya ina gani kamar saboda lokaci ya kamata mu tsaya kawai ana ban sani ba zai yiwu lokaci ya ƙare matsalar da suka rage mana su ne matsalar cewa shin dole sai lokaci ya shiga idan kai taimamar sallar azhar illa asar ta zo za ka iya yi da wannan taimamar ko kuma dole sai ka sake sai kuma matsalar wato niyya ita wannan mai sauki ne sai kuma matsalar ta ƙarshe ita ce maganar dole sai da ƙasa ko kuma yaya kamar yadda na ce ina gani za mu bar shi sai a darasi na gaban Allah sai mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh